أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ما بعد إنوا مساء البركة cikin amincewar Allah subhanahu wa ta'ala da yaddarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci wato masjidul ilmi li Muhammad sulaiman rahmatullahi alai a cikin wannan littafi mai albarka talkhis na hakamul jana'iz na babban malami Shehu allama muhammad nasiruddin albani wannan rana muna ranar talata 29 ga watan shidda hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da yau muna talatin da ɗaya ga watan goma sha biyu ya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kuma mai alhorma sarkin musulmi ya ba da sanarwa cewa yau a fara duban wato ganin wata na watan bakwai wanda Allah madawacin sarki ya sa ya gani ya yi kokari kamar yadda aka saba ya gaya ma shugaban da suke yankin su shi kuma ya gaya masu Allah ya samu dace don ba a manta ba satin da ya gabata muna cikin babin da ke magana akan abubuwan da ya halatta ga wanda suke halarci da waninsu a lokacin da mutum ya rasu waɗanne ababe ne ya halatta mutum ya yi a lokacin da ɗan uwansa ya rasu yana wannan wurin malam ya ambata mana ababe da dama wayanda suka halatta yau za mu tashi shahi na goma sha shidda wanda shi ne darasi na biyar a cikin wannan littafi shine ma jibu ala aqaribil mayyit abubuwan da suka wajaba ga dangin mamaci ma jibu ala aqaribil mayyit abubuwan da suka wajaba ga dangin mamaci ku kula da wani yare da malaye amfani da shi yace suka wajaba mana abubuwan da dole na ga wanda aka wa mutuwa ya lizinci waɗannan ababen idan bai lizinci waɗannan ababen ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai mai azaba ima muna fahimta waɗanda ababe da za a faɗa muna idan mutum bai yi su ba a lokacin da aka yi mai rasuwa ko lokacin da ya samu labarin an yi mai rasuwa ko bayan an yi mai rasuwa in da zance su ba Allah zai yi mashi azaba mala ya ce wa yajibu ala aqaribil mayyit yana wajaba ga dangin mamaci hina yablughuhum khabar wafati a lokacin da suka samu labarin rasuwa tai amrani al'amurra guda biyu duk lokacin da labari ya zo ma cewa wani naka Allah ya yi mai wafati Allah ya yi mai rasuwa mahaifinka ne ƙanan mahaifinka ne mamarka ce ƙaunar mamarka ce wani daga cikin danginku to al'amura dai guda biyu suka waje ba gare ka al'awwal wajibi na farko asabaru warrida bil qadar asabaru kai hankuri warrida bil qadar kuma ka yarda da hukuncin ubangiji ka yarda da ƙaddarar Allah wanda ya rubuta cewa wannan nan lokaci kaza zai koma zuwa ga Allah wannan shine wajibi na farko ku rike mana wannan wajibi na farko shine mi yin hankuri da yarda da hukunci ko kaddarar ubangiji sai malaika hujjoji na ƙur'ani da hadassan manzon Allah da suka tabbatar da yin haka ma'ana da suka tabbatar da wajaucin yin hankuri in an yi marasuwa da kuma wajaucin yarda da ƙaddar ubangiji yace liƙaulihi ta'ala saboda faɗar Allah madaukakin sarki da ya ce wala balu wannakum bi shay'in min alkhawfi wal-ju' ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك وأولئك عليهم صلوات من ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi sai mun jarabce ku wala kum. wallahi sai mun jarabce ku bi shay'in da wani abu min al-khawf na tsoro Allah ya yi rantsuwa yace wallahi sai ya jarabce mu da wani abu na tsoro wal juru kuma sai ya jarabce mu da yunwa an jarabce mu da yunwa ko ba a jarabce mu ba dattijawa masu shekaru saba'in sittin har tamanin sun ce su tasu rayuwa ba su taɓa ganin lokacin da an ka shiga tsadar rayuwa ba mai tsanani irin wanga lokaci da ciji haka ne ku ku ji ba jama'a ka ku ga mun ci ban da cije mai shekara saba'in mai shekara sittin Yace shi a rayuwa sai bai taɓa sana an shiga ƙunci ba na rayuwa irin wanda lokaci ka koga duk wanda adda sa hannu in akwai wanda adda hannu ciki ya taimaka ga al'umma su shiga kunci wala ya shiga uku kuma akwai akwai wanda suke da sa hannu kana da damar da za ka iya taimakawa al'umma a ji sauƙi baka taimaka ba wallahi mutane mutuwa ana suna kai saboda kuncin rayuwar nan wani bakin ciki ɗai wallahi sai sa ya mutu saboda ni kaje albashi a ce mutum ya samu albashi wanda in mutum ya je kasuwa ya ce wani ya sai abinci ya yi ce wani har ya raga rara yau an waye gari albashi yau dun najeriya albashin mutum in dai albashi ne na ma'aikaci sai yan kaɗan albashin ka sai ma abinci ko jama'a wurin ga akwai wanda albashi ne ka iya sai mai abincin gida nai ya yake fanin gida nai ya raga rarar wani abu shi na da waya don yi wa albashin albashinka yana kai naira dubu sittin mudun shinkawa nawa eh to dubu da ɗari biyar ko to mudu nawa to arba'in da wani abu dun mai mata biyu da ɗaya biyar mudu arba'in ba su yi mishi wata a cira da rana a cira da dare a yi suna yi ba su zuki Allah eh to to kunjiya an ce ko daga mata ɗaya da miji mata ɗaya da miji babu yaya mu dubi suka ce to kadiba dubu uku ka buga su so talatin eh to ka gani nawa ke nan to inna lillahi dubu tasirin eh inda fa aka ce mudu guda mudu biyu kullun sai sun kashe naira dubu tasirin shi yasa wallahi ku yara matasa ku gode ma Allah uwayen ku ne mu kokari wallahi har dai wadanga yan gata malam kaga su duk yaron da auren da kai malam babu mai bara hasken su ba su bara wannan su iyaka sai a aiko mai abinci ya dafa ya ci yasa kai kaga wanda ya rabe cikin su almajirai ne a ba kaga wanda ya rabe wurin saboda kowane kullum uwaye na canna waɗi tashi su kawo musu Allah ya kafa su da alheri Allah ya ce za mu jarabce ku da yunwa wa naqasun min al-amwal za mu jarabce ku da tawaya na dukiya eh tsoro ai mun shiga tsoro malam kasa ga wanda wanda irin tsoro mun shiga ko muna ciki ne wallahi ko yanzu muna cikin tsoro dan yau duk wanda ya kuskure ya bar kowa gida ne buɗe har ne ga gaba ya farka cikin dare bai da fara zuwa ruhi hita don tsoro eh, kuma ya bar bai iya kwana kuma a tun tabu yanzu sace-sace na na bala'i ake sai dai wanda Allah ya kare kaga shi tsoro mun hito ciki kuma muna nan ciki tunda mai lokacin da masallaci yanzu aka shigowa ko sai an caji shi mun yi wannan lokaci ƙunshin leda mun yi lokacin da baka isa ka shigo masallaci da kunshin leda ba wata rana wallahi a masallaci wani bawan Allah ya tura leda za a sanda sallah liman ya shigo ya kalli kunshin leda ladar ya kulli kowa duk hankalin mutane ya tashi mun guje kai jama'a don Allah wanda adda kunshin da don Allah ya dauke shi saboda ni hankalin mutane su samu kwanci hankali eh to Allah ya samu gani Wani naqasin min al’amuwa da kuma tawayar dukiya kowa ya san irin ya rayuwar da yi na tawayar dukiya don in ka je yau dun masu arziki mu sun saboda mi jarabawa da ake ciki wal rayuka Allah zai kawo yawan mace-mace an jarance ma kowa ya sa akwai wannan yau yau in ka je makabarta ka ga irin mutanen da ke mutuwa wala sai ka ji tsoro wasu samara Allah ya ce kuma za mu jarabce ku da tawaye ‘ya'yan itace shi ma haka an shiga tawaye ‘ya'yan itace kwarai tattalin arziki na noma ya yi ƙasa bisa ga inda an kashe Allah ce ula'ika haka ne da ce wa bashirar sabiri Allah ce amma duk da haka ka yi wa masu hankuri bishara zuwa yi masu hankuri allazina idza asabatuhum musibatu sune waɗanda yayin da duk wata musiba ta same su karama ko babba ƙaru sai kaje suna cewa ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah kalmomin ga ku tsaya dalibai ilimi ku dinga waɗansu su daidai ko ku san ma'anarsu ma'ana inna lillahi mu daga Allah muke shi amma ana inna lillahi mu daga Allah muke wa inna kuma lalle mu ilaihi zuwa ga Allah raji'un za mu koma kaga ga kalmar waga kalmar ka rike ta gabacin ka duk sadda ka jarabawa duk sadda ka fada musiba ko duk kai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in gaga gobara fitila wuta ta kama ta inna lillahi wa inna ilaihin raji'un ba wai ihu akai ba kai ta ci ta cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ta faɗa haka da musiba komai girmanta sai Allah ya kawo muku sassauci a cikinta an ce magabata sun kasance fitila wannan in mu aiki da ita fitila ta mutu sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kenan mu yanzu in mutum na zaune cikin ɗaki sai ne ba ta ɗauki me ka ba zai ce wa inna ba wai zagi ba wani lokaci da suke ɗauke wuta ba ka san dalili ba wani lokaci wata musiba ce an ga wani abu ya faru wani wuri sai a bada umarni a ce a ɗauki ta sai su ɗauki melayinsu amma yara musamman irin ranakun da ake wasu shirin da yara ka kallo irin su labari na irin su mi gidan ba da masu gidan eh, abin nan kwana 90 gidan sarauta ɗan zaki ka inna lillahi eh garwaji izza bala'i musiba eh wai kusa wani abu duk waɗanda yaran ba 'yan cikin ganin gana ba amma wallahi duk suna labarin bara suna labarin fitina ba fa nan na cikin gari ba amma duk sun ji suna da labarin waɗanda shirukka to ku a afirka da rayuwar kura a cikin kamar kurkuku tun da yaro yanzu towa wanga wani ne ga kamar ya samu ilin sakewa ya samu wurin hulewa tun da ya fito daga makaranta ya taho kafa to ya fuke da rayuwar ku kun saba da waɗanda shirye-shirye ya sami kai malam har da ƙur'ani ba ta zama yaro ya koma gida yana kalla waɗanda waɗanda program ɗin wala ba har da ba za su zauna ba karatu bai zauna ba dama marar waɗanda sharukka ya muku gane ba wato sheri ne su aka yi ɗiyan musulmi rayuwarsu ta kare wurin zaman banza zaman kashe wando zaman kallo ko kuwa ko wani tsari da an kai cewa waɗanda fina nan in kana kallon su duk wata akwai abin da aka baka ko ji ba a baka sai asara ko asara ɗai ko ruwa ba a baka sai dai ka ba da naka to Allah ya samu gane ku matasa ku gane wannan kallon ba shi ne hikima ba ku dawo ga abin da addini Allah ya samu gane na gaskiya ne abin da shi je shi a gyara ma wasu wasu in sun ga sai faɗi sai su ce inna lillahi wa inna alaihi kuskure na yanzu dai ga ina ayoyin ƙur'ani ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu rike shi haka to Allah yake cewa ulaika alaihim masu wannan wayanda ka fada wani halin musiba ko mutuwa ko rashin lafiya ko gobara su ga yan uwansu cikin musibar ko su suna cikin musibar su haɗu wannan kalmar Allah ce ku saurara ku shi roman da mai faɗin inna lillahi wa inna ilaihin raji'un zai kurba fa'idar da zai samu Allah ce ula'ika masu wannan sifar alaihim salawatun min rabbihim suna da salati daga wurin ubangijinsu akwai mai su Allah shi mai salati kuna so kuna so Allah yi muku salati to duk sanda ka ga musiba ka dinga hadin kalmar ga kai ku Allah yi ma salati to menene salatin Allah ga bayi shine Allah shi ambaci ka cikin dandazon mala'iku Allah shi kire mala'ika jibrilu ce ya jibrilu ina son wani ina kauna tai ka kaunace shi kuma ka gaya ma sauran mala'iku su kaunace shi mala'ika jibril ya ce ya taron mala'iku Allah yana son wani yana kaunar wani ya amince da wani kuma kaunace shi su masu kaunace shi daga nan sai a yi kira zuwa ga mutanen ƙasa, su ma duka su kaunace ka su suna Ka amin da saboda haka an gane ko saboda haka mutum ya yi kokari ya rike wannan zikiri wana ji shekaran da ji wani ya faɗi wata kalma aka inna lillahi wa inna ilaihi ai ba ta kore daɗin wani irin ɗabi'un matasa ya haga wani abu ko na birgewa ko na takaici in ka ji kalaman da suke amfani da su tar da su ni kan bakun da suka baki na ko kun san su ko kawai me wallahi wani shekarar jawai bala'i na ya gani wai cikin mota na ake ba ya ga musiba wacce ɗaya kaza inu fa da ya banda laifin ko a to inda ba da hagarin bola da na haɗo da ya ci. kai ka ga musiba haga bala'i mara don kai addu'a sai ka faɗi wata kalma mummuna Allah shirya masu wannan ɗabi'a masu wannan ɗabi'a suna da talati daga wurin ubangijinsu wa rahama kuma suna da rahama kuna son rahama to duk sada kun kaga bala'i ku dinga karanta wannan addu'a kowa koma gida ya haddace ta ya iya ta wa ula'ika humul muhtadun Allah ce kuma waɗannan su ne shiryayyu a wurin ubangijinsu Allah ka sa mu cikin shiryayyu to kun ga wannan ayar ita ce malam ya kawo hujja da ita cewa wajibi ne in ka shiga musiba ta rashin wani naka ka yi hankuri kuma wajibi ne ka yarda da ƙaddarar ubangiji ka miƙa waya wani hadisi anas bin malik hujja ta biyu hadisin anas ɗan malik radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi kala ya ce marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bimra'atin inda kabare annabi ya wuce inda wata mace tana tsaye inda wani kabari ya wuce mi inda wata mace tana tsaye inda wani kabari wahiyya tabki tana ta zuba kuka manzo Allah ya wuce inda wata mace na ta zuba kuka inda wani kabari fa qala laha sai annabi ya ce da ita ittaqillaha wasbiri annabi ya ce mata ittaqillaha ina ma'ana ittaqillaha eh ki ji tsoron Allah annabi ya ce mata ki ji tsoron Allah ta bar mi kenan ta bar wannan kukan da take na hargowa annabi ya ce ittaqillaha ki ji tsoron Allah sannan wasbiri ya haƙuri annabi bai ƙara ba bai daɗa ba daga wannan kalma ya ce masa ta ji tsoron Allah ta yi hankuri kun san mai ta faɗa faƙalar sai ta ce ilaika ni rabi da ni ilaika ni iya kanka da ni ilaika anni hatarka da ni ilaika ni sai ta zabga ta abinda ta faɗi ke da fa innaka lam tusib bi musibati don kai ba a jarabce ka da irin musibar da an ga jarabtar da ita ba sai dai walam ta'rifuhu ba ta gane shi ba ba saka ta baku take cewa ko ba ta baku ba to amma ku sani ku sassauta ba ta gane annabi na ba ba daga ganna tsaye ba ta azaba annabi ba da ka ba ta gane annabi ba faqila laha sai an ce mata rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce mata aike wannan da ki wada ba wadannan kalamun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam fa akhadha misalul maut to fadin wannan magana da aka gaya mata manzon Allah ne fa akhadha misalul maut sai wani abu ya kama ta kawan mutuwa sai ta ji kamar ta mutu ita ma kuna ji kun ashe masu kirki tago don ba su gane hiba ne tana cikin damuwa ta mutuwa an yi mata rasuwa amma da ta gane manzan Allah ne sai ta kama wani abu kawai mai makarkata ka wasu irin mutum ya shiga wani hali ya fara makarkata haka ta kama yi fa'atar baba rasulallah sallallahu alaihi wa wasallam sai ta je ƙofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walam tajid indahu Wabila, ko da ta zo gidan manzon Allah babu masu gadi da manzon Allah yana da masu gadin shi amma tun daga lokacin da Allah ya saukar da ayar waja'alna min bayna aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la sai manzo Allah ce ina masu gadi sun ga shiga sai ce kada wanda ya saki gadi na daga yau kowa ya je zuwa lalura sai Allah shi zai kare ni tun daga lokacin bawa masu gadi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ana gadi shi sai yanzu ya halatta wani malami ya rike masu gadi ko bai halatta ba na ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba ya halatta bai halatta ba ya halatta bai halatta ba to ku tsaya muji in kai da ce ya halatta me dalilinka kai da ce bai halatta ba me dalilinka to yanzu muna son wanda ya ce ya halatta ya daga hannu ne yawa kai kai me fahimta ya dalilinka na cewa ya halatta e me ya dalilinka eh, eh eh kai me ya dalilinka malam kada wani ya cuta maka cikin gida ya halatta da ya eh, ga ta bala dalili malace dalili shi wannan ba ni yanzu misali ni ai ba manzo Allah ba kuma ni ba a saukan min waja'alna min bayna aydihim sadda wa min khalfihim sadda ba ga shaidahumul mursal ba saukan min ita ba kuma ban da wannan tabbacin saboda haka ba laifi na ba don mutum na malami ya rike masu gane musamman in ana mai barazana ga dukiya ta ko barazana ga rayuwa ta in ya gane mai barazana ga rayuwa ta yana da damar ya ɗauka security su zo su yi gane shi kuma duk inda zai na security na tare da shi ba laihi ba ne an gane ko kuma ya yi addu'a ta mai da abin wai wani yake ka ame da abin fasho kamar ya hmm. Hmm. eh eh eh eh eh eh da kai ya zama da yawa haka a ta biyar to bare maimaita abin da kai abin da wannan wace ya ce ka abin ya zan fashin ya zan malami ya mai da zama da security kamar wani abin lalura ga inda eriyar da akwai kwanciyar hankali ya ce amma inda babu kwanciyar hankali in zina ya kwashi turji ko nawa ya kwasa bai zama laifi ba ya ce ya kamata a dan sassauta saboda su ne ake gani malamai su san Allah su adda addu'o'i to sun ga ce sai ta yi abin sai ya zama kamar wato wani abin suka da mutane gaskiya ne mutane na iya kama ganganu game da hakan amma dai kuma baka yi laifi ba ko ba haka ba hmm, in ga ma barazana ba kai laifi ba ko kuma ka sai ehe talaka ka mai cin batir ɗaya ko mai can batir biyu ka rike ko ba haka ba eh amma kuma ka yi mata abin nan ka bada masa lasin ko ka bada ma abin ka lasin ka rike abin ka in ka ga an da aka yi ma na ka yi abin da ka ba da shawara gaskiya haka ne zai fi kyau haka eh, amma sai dai ko nan ɗin ai kasar sunu yago kirda da mutum na suka ta ga yanzu kuma malam jafar ai ai akwai security tare da shi amma sai suka da lokacin da babu security bayan sallar subahir yana cikin sallar subahir sai suka laɗe ga kati kamar yanzu a ce daidai wani wurin da kare yana kaga wannan numbar haka wurin yake to a ce wani ƙofar a zama buɗe za a ba da sallah to sai suka laɓo ta daidai wa ga gina wanda zai halbe din sai laɓo daidai ta wannan gina din ana daidai yana tsaye yana cikin sallah din nan Zai kai mai harbashi shinkara ganin inda lokacin na akwai security tsaye wurin nan ko ina suna ba da tsaro shi mutumin nan inda ba Allah ya kawo lokaci ba zai iya cin nasara sai dai wani akwai ya ɗaya shi ne sai dai a yi kashi mutuwar kasko shi sa security da yake tare su sun shi zon ɗan yasa lokacin suka ce to albanin zarewa bai da security waɗannan da suka kashe shi tare da su an ga sai karatun buhari ran da ya karatun buhari da su an ka sai suna zaune wurin aka biyo shi duk security na tare da shi ya zo wani su ba makin zai sai abinda zai sai sai ce kai ai ya kamata ku wuce tun da na ya kusa da gida sai suka wuce security suka yi gaba sai kama hanya to wurin akwai abin nan bombs haka akwai bom, kun gane irin wara to yana tafiya haka akwai wani gida haka ere haka hangon gida ne tanan sun karaɗe yana kawowa daidai wani abin nan da zai hau haka kaga dole ka rage tafiya yana ɗan rage tafiya nan da ya yi daga tafiya sai suka fara cikin harsashi wasu na nan lallaɓe wata area haka cikin unguwar sai suka zaburo duk suka su shi ko yana jin ana albasa ta shi a me sai hito wa ta yake da waya su ku su hito su haka mu kokowa su buga ya buga su buga ya buga mutum na mai ƙarfi da za albani su saurin jaye da iyali ne waɗanda an na lokaci in banda yaro guda da Allah ya kubutar da shi shi da nan yanzu haka ya kai ɗanwa da matasan nan shi na na rayuwa ta yanzu haka da Allah ya kuɓu da rayuwa yi zan ya shi aka kashe shi kuma a kashe iyalin tashi to ka gani abubuwa da da suka bijiro to shi yasa wasu ba su ɗauke ƙawa ga shugaba haka yanzu irin a ce shugabanin ƙungiya ko shugaban ƙungiya, ka kaga magana ɗauke kafa gare ko alama ba su sautawa saboda sun gani an ce gani gaba ne ya shi wani ne sauran Allah so da gudun ka irin wannan ta faru ko an da su ba su tsayar gaskiya saboda gudun irin wancan abin to yana jin neman fahimci matsala ko to Allah ya samu dace za ka a takaice yanzu ya halatta ga wani malami na musulunci ya rike security ba lahiban eh ba lahiban shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba sai yare rika ba yanzu wallahu wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane shi kenan, annabi ce kowa ya tsaya sai sai ya karanta falaki ya karanta kulwa ya karanta nasi ya karanta sauran addu'o'i ya je zuwa lalura sai Allah ya mai alƙawarin kariya Allah ya zamu dace walam taji indahu bawabin faqalat ya rasulullah ko da tazo tunda zai bawo masu gadi sai ta sallama ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito faqalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inni lam a'rifuka ni ban gane ka ba ku saurara jama'a ana uzuri kada mutum ya zambe da uzuri tace manzo Allah ni ban gane ka ba wa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ce haka ni. amma ki sani innama sabaru inda sadamatul ula hankuri la da hankuri ana samun ta ne lokacin da musiba ta same ka a karon fare duk lokacin da aka ce ai ma mutuwa babanka ko mamanka ko wani naka ya rasu kai tsaye a wannan lokacin ka jure hawaye na fito ma kana dan ciccika wannan ba lihi bane kai hankuri ba kai wani abu na saba ba shari'a ba irin ya yaji tuwahi da kece kaya da wani kokarin kai ma ka halaka kanka ba kai wannan ba to ai kai hankuri kuma za a baka ladan masu hankuri inna masabru inda sadmatul ula za Allah abin da ya faɗa ke da wa alaikun to inna sabara sai inna sabara ina daidai ina inna masabaru inda tutututu wata hadisi da na ɗaukuri kuma to bari mu gyara ko inna sabara idan yake rubuce da ko inna sabara lalle hankuri inda awwal sadama lokacin da musiba ta same ka da wancan da wannan duk dai ba su guda eh amma dai ya kamata mu karanta yadda yake anan dai Allah ya samu dace sai mallaye wata magana kun ji wannan hadisin na nuna mana kada duk ka shiga musiba kai hankuri ka bar mu Allah al'amari sai ka ka samu mi lada in ko baka yi hankuri ba to sai ka rasa lada shi ke nan sai malai ce wasu alawa fatil auladi lahu ajarun azim wato tun farko da sai hana muku wani shi karatu mu duka da haka karatu da ni karku kar ku ɗauka ne dai haka karatu shi an wani kowa ya daga littafi an raba tun farko ya fahimci akwai wannan eh, matsalar amma yana jin nauyin shi magana to ni da kuna muke karatu ku taimaka min ko kuskuren fassara ko kuskuren idanu na suka kauce ku taimaka a gyara sai mallace wa sabaru ala fatil auladi hankuri akan rasuwar da hankuri akan rasuwar ƴaƴa lahu ajrun azim kina da lada mai girma Allah ya jarabce ka danka ya rasu ka yi hankuri kana da lada mai girma to ja ja'a fi zalika a kasiratu kathiratu ce hadisai masu yawa sun zo game da wannan azkuru ba'daha za a mace sashe daga cikinsu. Awalan hadisi na farko game da cewa hankuri akan rasuwar ɗa, yana da lada mai girma hadisin na manzo ce mamin muslimai ma muslimina haka yake ma min muslimina babu wasu musulmi ya mutu lahuma salasatun wanda ya mutu lahuma salasatun minal waladi ya'ya uku za su matamma lam yablugul hirs wanda ba su kai balaga ta ware mulki ba illa a illa adakhalahumullahu wa illa adkhalahumullahu wa abawahumul jannata sai Allah ya shigar da su aljanna da su da uwayensu kudaji in Allah ya jarabta wani mutum ɗaniyar rasu guda uku sanadiyar wa'innan rasuwar ƴaƴan nan uku to Allah zai shigar da yayan nan uku ƙanana aljanna kuma Allah ya shigar da uwayensu aljanna yanzu na san ku ba arta wanda ya sani gidansu ƴaƴan gidansu uku sun karsu gababansu akwai wanda an da haka ran akwai wanda ya saka din su akwai ko kai ka ina wanda daga nuke akwai kai yanzu gidanku ka san wanda cijan da ɗaya ne uku sun karsu zana mana in ka san su mahayinka ma kaji wannan yace mahaifi ne diya to kaji wannan albishir yanzu wannan mahaifinka wannan ƴaƴan da suka rasan mai guda uku sun kai wa fasi Allah amshi rayuwarsu kuma ya yi hankuri sanadiyarsu Allah zai shigar da ɗiyar aljanna shi ma zai ba shi aljanna hmm. bi fadli abinda hmm. abinda yasa Allah ko zai shigar da shi aljanna bi fadli falalar rahamar Allah wani zai ci a, zikri eh da falalar rahamar Allah Allah ne yi mai falala ta rahama sai ya shiga da shi aljanna kala sai mai magana ya ce wa yakununa ala abwabin min abwabil janna su waɗannan ɗiyan guda uku kuma za su kasance ƙofar aljanna za su zo daidai da ƙofar aljanna fayuqalu lahum sai a ce mu waɗannan ɗiyan in sun ka zo bakin kowa aljanna udkhulul jannata a ce musu kai ku shige aljanna fa yaquluna sai su ce hatta yaji a abawana ba mu shiga aljanna Allah sai uwayen mu su zo kai ka ji wannan albishir ɗiyan nasu za su fito bakin kowa aljanna su yi tsaye a ce koma aljanna su ce ba mu shiga aljanna sai mu sun to sun shiga wani yuqalu lahum a da su udkhulul jannata ku shiga aljanna antum wa abawakum da ku da iyayenku bi fadli rahmatillahi sanadiyar rahmar Allah to amma kar ku manta ba kowa ne 'ya'yansa uku za su yi wa fati ba ko za su mutu ya shiga aljanna da shi da ɗiyan ba kowa ne ba tsewa tsewa ne sai sai a zaɓa ku ba da ansa sai mai hankuri a ba mai ƙarfin imani na ga wani sai ya ba da ansa sai musulmi sai musulmi kusan da haka wanda duk ba musulmi ba ga gara ba sa bai samu ta amin amin kenan wannan <laughs> kenan wannan wannan yana nuna mi falalan musulunci ko jama'a wannan yana nuna mi falalan musulunci zaman kaɗai musulmi za ka samu wannan gara ɓasa. domin wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ko ɗane goma ya rasu ga gara bai samu amma duk wanda duk matar da ɗiyanta uku suka matamma ko namijin da Allah ya karɓi rayuwar ɗiyanai ne uku suka matamma, wagga gara ba sa yana cikinta ka ji wannan hadisi kuma na hadisi ya ingantacce ya inda ba hadisi ne ake karanta sai da shi kai wannan anya ba tatsuniya ba ce to hadisi ne ingantacce eh ai biyu ne abu biyu musulmi kuma in yayi hankuri sai in yayi hankuri ya rungumi hukuncin ubangiji amma in yace kai mai an kai ta wahala ana ta yawo sai daga baya da ya gaba buri ba sai to ai hankuri su hankuri ya zan dole yanzu Eh. Eh, abin ya zan dole amma sadda abin ne ya faru an ka ce mm, mm. kai wani hana shigowa ganin yaron gawa sai mu haka yana birgata idan sai ku ce lokaci ne sai ku ce lokaci ne na yi Allah da ya kadarci shi towa sai da abin zai faruwa shi yasa ga mutane ya ga mutum biyar lahiya rashin lahiya ya tsanani ba kowa ka zuwa ba wani wa malaria ta agare sai ya sarki sunanka kana zuwa gani ne da zazzabin malaria fa ta ce alarman alarman mini maram nan take sai a samu tsala Allah ya kare hmm, wannan ke saniyan hadisi na biyu hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ce ayyuman ra'atin mata laha talatatu duk matar da ɗiyanta uku suka rasu min alwalid na 'ya'ya kanu hijaban minan nari za su zama mata shamaki ga shiga wuta da Allah kwaj zo ba sai wannan hadisi ya karanta mata cewa duk matar da Allah ya sa ta haihi 'ya'ya uku kuma duk sun hako zuwa ga Allah to wa'annan 'ya'yan da suka rasu su za su zame mata shamaki hijabi ka shiga wuta kalatin ra'atun wata matutacce wasu nani hadda wanda ‘ya'ya biyu suka masamma ya manzan Allah Kala, sai annabi ya ce wasu nani hadda wanda ɗaya biyu suka masamma hadda wanda ‘ya'ya biyu suka rasamma in Allah ya saki haihi ɗaya biyu ko cikin ‘ya'yanki ya'ya biyu suka rasu to za su zame miki maki ka shiga wuta Allah ya kare wannan shine hadisi na biyu asani abu na biyu daga cikin abubuwan da kusan mala ya ce wajibi ne ga mutum idan aka yi mai rasuwa yi da zamshimi abubuwa guda biyu ko? yi da zamshimi na farko menene hankuri da mi da yarda da hukuncin Allah hankuri da yarda da hukuncin Allah to ga na biyu cikin abin da ake so mutum ya lizimta wajibi ne kuma ya lizimta shi ne alistirja'i istirja'i menene istirja'i wa huwa an ya kula mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi radi'u. al'ayatul mutaqaddima kamar da ya zo cikin aya wanda ta gabata yazidu alaihi qawluhu yana iya karawa da maganar manzan Allah da yake Allahumma jirni fi musibati wa khalifli khairan minha kuna ji ga ƙari nan da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wajibi ne in aka yi maka mutuwa babanka ya rasu mamanka ta rasu ƙananka ya rasu ka ya rasu abokinka ya rasu ka yi hankuri ka da hukuncin ubangiji abu na biyu ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khalifni khairan minha to ina ma'anar allahumma ajirni fi musibati wa khalifni khairan minha ina ma'ana fassara wannan Allahumma ya Allah ajirni ka bani lada fi musibati a cikin waga musibatawa Allah ka bani lada akan wannan musibatawa wa khalif li khairan minha Allah ka maye mini da mafi alkhairi da gari kaji wannan addu'ar malam wal ko gari ku haddace ta eh ku haddace ka yi kokari ka samu littafi wannan addu'a ka rubuta ta ka haddarce ta ka zauna cikin kanka kuma ka dabbaka aiki da ita kada musiba ɗaya ta sami kai ta kuka kana wariyo kai Allah wariyo ne Allah wariyo ne Allah ni biyar baba zai a kai ne inda aka kai baba barazana ta haka ba ka iya wallahi barazana ta haka eh saboda haka abin da ya kamata mutum ya yi abu na farko mala ya faɗa mana hankuri da mai da al'amari zuwa ga hukuncin Allah abu na biyu shine istirja'i ga hidar yanzu mun karanta da hadisi ummi salma saboda hadisi ummi salma fi sahihi muslim wanda ya zo cikin sahihi muslim wa ya ce shi ne hujja kasan ita un salma Allah shi kara masa yadda lokacin tana da miji wanda ake kira abu salma ana kira ne mi abu salma sai ya rasu miji na wanda yana son ta tana so ne bai san inda take aza da ita ba ba ta san inda take aza da shi ba kuma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana nan ana rayuwa da ita da shi sai Allah ya afshi rayuwa ce ga yaya shine ana nan a kwana a tashi aka yi rasuwa mijin ya rasu manzo Allah ya aiko shi a gaya mata ta dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khalif li khairan minha sai ta wannan zikirin ta rike shi ta rayu tana nan tana ta yin addu'a kira tana ta yin addu'a kwatsam sai ga dan aike daga manzon Allah sallallahu alaihi yace a gaya mata sako daga manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya mata yana son ta zai aure ta manzon Allah ya yi Abu Salma ko bai yi shi ba sai yi shiru ta ce a gaya ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita mutunci mai tsananin kishi annabi aka gaya mai annabi ce za mu roƙa masa Allah ya kawo masa sauƙi da agaji game da kishinta ta ce to a gaya mai ba ni mace ce mai yawan yaya annabi ce yayanki kuma mu za mu kulawa da su da taimakon ubangiji shi yasa za Allah ya aure ta kun ga yayi mijin to duk wanda ya haddace wannan addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi abin da ya alheri musamman in Allah ya yi mai arzikin faɗin wannan zikirin ya yi wannan ja'i a lokacin da musiba ta sami shi Allah ka azurta mu da wannan ja'i ya zauna a bakunan mu lokacin da muka shiga halin jarabawa halin musiba ina ganin kamar akwai lokaci? to da lokaci masha Allah ce wala fi sabara an tamna almar'atu min az-zinati kullah baya kore wacewa mace wala yunafi sabra bai kore cewa mace ba ta da hankuri an tamna almar'atu min az-zinati kullah ai mace ta ne san ci ado dukkan shi don mace a ce babanta ya rasu ko kananta ya rasu ko yayanta ya rasu sai ta ke yin ado ta ke yin kwalliya amma tana dan watsa ruwa tana dan shafa dan turare wanda zai ana tai wari amma kwalliya take an gane ko dan tayi wannan wato jadadan ala wafati waladiha saboda nuna takabarta akan rasuwar danta kasan da ba karami abu ne ba ga mace to a ce danta ya rasu sai ta yi kwana uku ba ta yin kwalliya ba ta yin sai kwana uku ba ta kwalliya ba ta ado saboda rasuwar ɗanta to abin nan da ta yi bai kori cewa wai ba ta da hankuri ka a ce ba ta da hankuri tana da hankurinta shari'a ta yadda in ta ya rasu ta yi kwana uku ba ta yi kwalliya ba kuma miji ya sassauta mata ya ɗan juya mata baya har kwana uku in ko ya nace kuma ya neme ta ta ba shi haɗin kai a musulunci kenan. Ima muna tare? yake cewa idza lam tazid ala salatata ayyam inda rashin kwalliyar nan bai wuce kwana uku ba illa ala zawjiha sai in miji tana ya rasu in ka miji tana ya rasu fatahiddu arba'ata ashhurin wa atara sai ta idda sai ta kaba wata hudu da kwana goma kaga in mutuwar miji ce ita ta sai mace ta yi nawa wata hudu da miji da kwana goma ba ta kwalliya ba ta ado ba ta zuwa ko ina sai da lalura ka sa ta hito gidan nan ta je asibiti saboda lalura ta rashin lahiya amma ba ta zuwa ɗaya da mara lahiya ko babanta abbe lahiya ko mamanta abbatar lahiya in tana ta kaba ba ta zuwa garinsu sai dai ta aika yan aike ta ce a gaya musu tana gaishe su Allah ya ba su lahiya amma ba za ta je ko ina ba an gane li zainab binti abisal saboda hadisin zainab binti abisal ma qalat zainab binti ma salma da dakhaltu ala ummi habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam tace na shiga wurin ummu habiba zaujin nabi Allah maka ji wani abu zaujin nabi ashe mace ana iya ce masa mai zauja ana iya ce masa mai zauj ya halatta zaujin nabi kaga yanzu aka ce zaujin nabi kai za ka fasara a larabci sai ka ce mijin annabi gogo eh sai ce mijin annabi to kalmar zauj tana iya zuwa da ma'anar zauj ana nihin mata kuma tana zuwa da ma'anar zauja a cikin mata a larabci duk akwai shi Mm. zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace naji annabin rahama ira da amince Allah tabbata a gare shi ya kulu yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe an tushidda ala mayyitin ta yi takaba rashin kwalliya shi an ce takaba ma'anar takaba rashin kwalliya da rashin ado ba wai rashin wanka ba ba wanda yake mai takaba ta zauna da annakiya ba ta wanka ba wanda yake ba a wanka ana wanka ana canza tuwai kai wato malam jahilci bala'i don mace na takaba wai al'ada wai takaba al'ada wai duk tuwahin da mijinki ya rasu kina kaya da su to waɗannan tuwalibai su a kayanki da ta kaba to ko da sabbi ne ko da babba a tafata a in babba a tafata suna ce mai kima mai tsada cire ta ki je ki dogo karamar atamfar da irin ki ba ta sa wannan a tabba. ko da sabuwa ce ki saka ta ai malam yanzu mata sun fahimta amma da ana ta warishe su har ƙiya mace ta kama ƙiya tana ta gaba sai ki ce inda ɗaya ba ƙananan a sahin ne kisa cikin gida saboda ba shari'a ba ta ce wai ke zauna da tuwayi masu ƙazanta ba kwalliya an ga shekarki duk abin da ke amsa kwalliya irin su ai shado dangwale goshi marmada kumatu jan baki wane ne eh, duk irin da ababen su ne an ga shekar mace ta yi ba ta kitso kitso kwalliya ne ko ba kwalliya ba ba ta bijin ba ta lalle da duwaɗan gaba ana lesuwa su kayan kwalliya su ne ba ta yi su ne ba ta yi su ji ne ma'anar ta kaba kawai ba ta hita ba ta zuwa gaida marar lafiya ba ta zuwa wurin na jana'iza ba ta zuwa ko'ina amma in iya kasuwa ce ba ta daga ba ta da baya eh? ba ta daga ba ta da baya sai kasuwancin nan to ta aika a siyo mata kayan kasuwanci in ma ba bakawa sai ta je ta ware rana ta musamman ta dinga zuwa ta siyo sana'arta in ta siyo kata sai gidan kowa daga kasuwa kawai sai gidanta ta shige gidanta ta ba yaran ta je su tallata mata in ma ba ta da yaran da za su tallata mata sai ta haita ta dan zagaya ta sai ta zagaya ta ba makota kaya ta dawo ɗakin mijinta ta ta kabarta dan wani abu na shigo ta da kala lalura in ma'aikaciyar gwamnati ce tana ta kaba an ce lalle lalle ana barification ta hito ta je in ba a da ya barification na yi mata hasara aiki ta hito da daga ta kaban nan ta hito ta je ta yi barification ta dawo ɗakin ta, amma ka ta gidan kowawa Don mace da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe la ce Allah su hidda alaman yitin kada ta yi ta kaba akan wani mamaci fauka talata sama ga kwana uku illa ala zaujin sai in mijinta ne arba'atu ashhurin wa ashara sai ta yi kwana hudu da kwana sai ta yi wata hudu da kwana goma yan uwa ina jin ana nuna mini a lokaci yayi sai dai akwai hadisi guda da kun yi hankuli ba saka shi eh zace summa dakhaltu ala zainaba binti jahsh wata rana sai gani na shiga wurin zainab binti jahash hina tuwaffiya huha sada dan uwanta ya rasu fada ta ce a kawo mata wani man shahi ce mi a kawo mata wani man shahi fa masar duk ta shawa wa jikinta shi sun makalar ta ce mali bidibin min hajjata turaren garkuwa ga nasa ko man garkuwa ga nan shahara wallahi ban da bukata da shi gaira azmi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul fati naji annabi da cewa baya halatta ga duk da ta yi imani da Allah da ranar karshe ta yi ta kaba akan wani mutum in dai ba mijin tana ba sama kwana uku to kwana uku sun cika don yana ce a kaminin man shayi mai kamshi in sha wa majikina fa zakaratul hadisa ta ambaci hadisi zuwa ƙarshen shi nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yare muna Allah ya gafarta mu dukkanin mu. Ko kadan ya rage to min kun gace musashi to walakinaha idza lam tahid ala ghairi zawjiha sai dai idan mace ba ta yi ado ba ga wani wanda ba mijinta ba a ce ta ya rasu ko ba kanan babanta ya rasu ko babanta ya rasu ko wanta ya rasu ce ta yi adonta kun gane eh ta yi adonta ya zamanta da adonta irza'an lizauji saboda jawo soyayya ga mijinta kun gane wa qada'i watarihi don ta biya mai bukata tai tunda ba mijin ya rasu ba dan ta ya rasu ko baban sa ya rasu sai ta dawo ta ce to bari ta yi kwalle ta yi yan adonta saboda ta biya ma mijinta bukata wa afdalu laha malaka shi ya fara lagare ka akwai matsala a a kai yanzu a kasan nan mahaifin mace ya rasu ta dawo gida ta yi wanka ta yi kwalliya haba malam ai abu ne mawuyacin abu to amma me dalili ba a karanta da su bane wallahi in dai waɗangana suna da ilimi game da wannan wallahi za su saboda kai malam akwai namijin da baya iya hankuri ba mace sai iya hankuri da mace to idan ki zo ko baki kwalliya baki ado ba ki ta haifi tuna in bai annaya ba yana izuwa ya fito su matan banza ya fasu kanci to yana haka da sai ki iya kwalliyarki na kiran mijin dama waɗannan kwalliyar da mata suke yi ma'anarsu duk na kai wata magana ya kamata yaran nan kasu fitawa alaba da lada a tsaye haka da su eh, su da cijai da sun da cijai sun fahimci abin da ake na yi ko to Allah ta mu gani hmm. wa yurja lahuma min wara izalika khairan tana fata samun alkhairi ya biyo baya khairan kasirin alheri mai yawa kama waka da ummu sulaimin kama abin da ya waru ga ummu sulaimin dogon hadisi ka sai ita ummu sulaimin ku daliban ilimi dukun karanta mijinta ya je wurin jihadi ko ba haka ba eh, mijinta ya je jihadi ko da ya dawo ɗanta ya rasu ita wa ummu sulaimin ɗanta ya rasu kai saboda wayon ummu sulaimin sai ta ce wa matan gidan kada wadda ta kuskura ko yaro ƙarami ya gaya wa mijina rasuwar ɗana ni zan faɗa mai da kaina ta ji mace mai wayo malam mm. ai malam mace mai wayo ba ta yadda wani abu ya faru cikin gida ta bari wai hata ce wai abin ke zamanta to wance a za a ke zaki wa alhaji magana ko ba ki da wayo ne ke za ta wa alhaji bayani ke ji za ki wani ma alhaji ke ma mace ce irin da kwarkwata da ta iya ki yi shi to shine mijin Allah ya sako da ya dawo da wurin jihadi kaga ya yi kwanaki baya ga ne ya rasu ta ce kada kowa ya gaya ba. ta shi ne ɗan sai ta lullube da ta ɗan lullube abinta ta yi kamar yaron da rai ne da shigowa ta ta yi wanka ta yi kwalliya ta yi irin abin da mata ke yi na jan hankalin mazajensu sai mijin da zuwa sai ɗaya biya bukata da ita bayan ya biya bukata da ita sai ce mata wai ina yaron mu ta ce yaro ya samu hutun da bai taba samu iri ne ba wani istilayen magana malam wacce dole ta iya magana malam yaro ya samu hutun da bai taba samu iri ne ba haka ba ne yaro da ya karami ya rasu in ya rasu ina za a kai shi wurin reno annabi ibrahim shi zai reno ne to ba ya samu hutun da bai taba samu ba ta ce yaro ya samu hutu ya ce to ta ce ina ta ima wata tabbaya. wai yanzu a ce mutanen wani gida sun ara mana wani abin aro sai suka zo suka ce abin nan da sun ka ara mana suna so ne muna ba su kayan su ko ba ba su ya ce a ah, wace irin dole mu ba su kayan su ta ce to allan da ya halice ka ya halice ɗanka ya kiraye ɗanka kuma ɗanka ya amsa kiran allah saboda haka ɗanka ya koma ka ya hankuri ka bar mu ubangiji ya ce ke san haka da kin bari an kai kaza da kaza da kaza da kaza ta ce ya hankuri ya ce gaskiya da na ya ɓace sai ya yi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mai yace ce kaji kaji abin da matar nan sai mini har sai da tabbari kaza da kaza ya faru tsakanin da ita annabi ya ce Allah ya sa albarka cikin daren nan naku haka aka yi ku Allah ku ya sa albarka yaron nan duk waɗanda sun ga biyo bayani mahaddata alkur'ani na shi ma ya dace qur'ani kaga ba dan dabara irin tata ba ta yi irin wannan dabara ya dawo gajiye ya dawo cikin bukata ta kada cikin matsala eh to shi ne wannan ummu salma wa zawjaha abu talha da mijinta abu talha al-ansari radiyallahu anhuma wa qissatuhuma fi zalika dawila malaka kisa suna da tsawo walaula zalika ba dan tsawon da wannan kisa take da shi ba lasaqtaha da na gargado muku kissar na amma su kissar tana da tsawo nan ban son in kawo ta amma yanga koma a hakamun jana'iz din ya kawo kissar amma nan bai so ya tsawaita Ya fal fal haka ne fal turaji asal mai son ya samu wannan kissar ya koma can cikin asalin wanga littafi a hakamun jana'iz kenan za a ga wannan kissa da abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladar ta kurakurai a eh? ɗaya akwai tambaya ko to abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarta wani yaro ya ce yana da tambaya me ya tambayar ka na mace ta ga bisa za ta mutuwa to to ba ta laifi ba ya halarta mace ta yanka Me iziya ya ce mace na yin yanka kajiya eh assalamu alaikum lóde adọ́jù